in mutum yana sakwato ko yankin sakwato in yana so zai je ya amma akwai ganganci mu bari yaran nan su taso tarihi ya iya kiyayewa su ga irin kisan da aka yi babansu kisa na wulaƙanci na zalunci sannan al'ummar musulmi ta kasa yin komai a kansu sai irin wannan ne in ta'addanci ifaru a bayan ƙasa to kakkai mamakin dan wanda ya shiga bala'i to shi ma zai barko abin kowa ma ya daɗe bai shiga bala'i ba Allah ya sa mu dace Allah ya saka wa mutane da alkhairi wato alhamdulillah wa wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala Dukkanin mu mun san abin da ya auku da dan uwanmu malam Usman Buda wanda tsotsai ya rutsa da shi kuma har ya sanadiyar rasa rayuwa ce saboda rashin fahimta da ya auku tsakanin shi da wasu mutane na farko muna roƙo Allah ya karbi shahada shi banci abin ya auku abin ya dame mu duka to amma da yake yan uwa mumine yan uwan juna ne sai aka samu wani mutum a facebook da ake ce muhammad salih harun sai ba da shawara ya yi tagin ina da tagin ɗin asadu sunna cewa ya kamata a neman mai taimako cewa ni in neman mai taimako tun da ni a sokoto domin a yi mai wannan tallafi so bayan ya yi wannan kuma shi malam asadu sunna ya kira ni ya ce mai akwai shawarar da aka bai a facebook na diba na gani ya ce to ya kamata mu yi wannan muka yi program wanda duk kun gan shi a shafin malam musa asadu sunna kuma muka nemi taimako kuma jama'a sun taimaka yanzu muna wannan bidiyo ne na farko domin mu gode ma jama'a akan taimakon da suka yi na biyu kuma mu gaya musu ga abin da muka yi da dukiyar da suka bayar domin ya kasance fika wannan dukiya ce ta wayannan mutanen Uh, an tara kudi naira miliyan biyu da wajen dubu talatin da wani abu a wannan neman taimako da aka yi da aka jama'a allah ya saka musu da alkhairi allah ya biya ko da yaushe wata damuwa ta samu musulmi na nuna yan uwan juna ne su taimaka cikin abin da muka yi da wannan kudin mun zo mun iske toilet ɗinsu kamar yadda kuke gani kun ga da toilet ɗinsu yake cikin wannan yanayi ko da na shigo gidan na farko ni interview da wa'annan yaran da mahaifiyarsu da mahaifiyar shi na iske toilet ɗin mutum yana cikin toilet ana ganin ne waje don haka sai muka yi kokari na farko muka gyara toilet din da muka gyara toilet din kamar da kuka gani ga da ya koma nan yanzu lafiya lau alhamdulillahi bayan haka kuma muka dibi na yanayin ah, yanayin karatun yaren shi don karatu ke da matukan muhimmanci muka je makarantar yaren muka biya musu kuɗi na makaranta har su gama primary school da su duka don shi yanzu makarantar su kuma ita mai makarantar proprietor ta yi muna kokari domin ta yanke muna farashi sai muka bata abin da muka yi da ita na cewa har su gama primary school kuma shi ke na an biya musu kuɗin makaranta ba su da wannan matsala na uku muka ɗunka musu uniform kala goma sha biyu domin dai ka a samu matsala tsakanin uniform din islamiyya da uniform din boko domin dai karatun su ya tsaya domin mun san muhimmancin karatu cewa shine jari babba babban tallafin da za zakawa mutum shine ka tallafa mai da kayan da karatu abu na gaba shine sai muka yi kokarin sai musu abinci muka sai musu abinci game da kuke gani ga yanan mun zo da shi da sauran yan uwa da suka taimaka mun zo da buhun shinkafa mun zo da buhun masara mun zo da buhun gero mun zo da jarkan manja mun zo da jarkan man gyada mun zo da kayan magi mun zo da gishiri domin dai ya rage musu zafi ya kasance suna amfani da shi mutumin da ke sai da kayan ciki kowa ya san talaka ne da kuma irin wannan hanyar da kuka ga mun biyo kafin mu kawo gidansu inda sai an aji mota nesa a taho duk dai irin wannan yanayin yana bayarwa sannan mahaifiyarsu domin ta samu wani ɗan jalli da za ta yi da zai iya riƙe yaran nan muka sai mata friza wadda za ta dinga sai da ruwan sanyi wadda za ta dinga sai da kankara kuma muka sai mata irin inverter wadda cikin awa shidda ta yi komai ta yi kankara cikin awa shidda ya kasance dai an samu wani abu na sayarwa wanda za a sayarwa a ɗaya rike a ɗaya rike yaran sannan iyayen shi da yake shi ke tallafa musu su ma mun ba mahaifin dubu ɗari mun ba mahaifiyar dubu ɗari ita ma matar ta shi mun aza mata dubu ɗari a bisa oh. kayan don cefane na yau da gobe tun daga sana'a nan mun aza ta a kai ah, mun gaya ma 'yan uwan shi cewa wannan abubuwan nashi ne mun ba su kuɗin mota da za su koma garin su cewa ma wannan na marayu ne don Allah ka a taba ka a taba haƙƙin marayu haka mata ta kina ji kuma kuna ji gaban kowa ɓara shinkafa ɗaya ɓara gero ɗaya ba mai da a fita da ita da gidan nan ba mm. eh. ta yaran nan ce domin su ci mai da a ce wai akwai wani kaza a tallafa mai shi ma ko a'a na yaran ne su kadai kayan abincin nan yanzu abin da zamu yi zamu sai musu fili a wata unguwa muna nan muna process in mun sai musu fili gidan da suke ciki nasu ne wannan fili a matsayin kadara wani kadara da za a aje musu nan gaba zuwa shekara biyar bakwai goma su sayar su yi amfani da shi don ba mu san yadda yanayin rayuwa zai kasancewa ba sannan mutane yanzu suna cikin tausayin suka taimaka musu kullum samun issues ake yi nan gaba za a manta da su gaba daya za a je ga wasu daban da ko kuma wani issue daban haka don haka ina godiya na farko ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya ba mu iko aka yi wannan na biyu ina godiya ga duk wanda ya taimaka Ah, har wannan abin ya zama yadda ya zama ina godiya ga shi wannan bawan Allah na Facebook da ya yi ba da wannan shawara a yi haka ina godiya ga ah, malam Musa Yusuf Asadu Sunna shi ma da ya dage muka yi program a page ne aka nemi taimako kuma shi an na farko da ya fara taimakawa Allah ya saka mai da alkhairi haka ina godiya ga malam Hassan Mu'azu ga yana a gefen haguna shi a cikin account din shi aka tara kuɗin kuma shi ya yi zirga-zirga wajen ganin cewa an sai kayan saboda amincewa da muke da shi haka ne da mutane suka taimaka mai kamar malam muniru shehu wanda yake shi ga yanan kusa da ni kamar mumtazul awwal wanda yake shi ma ga yanan bayana wayannan su suka yi dukkan kokarin da ya kamata a yi na kai da kawowa da malam malam abaka attahir wanda yake su suka yi duk kokarin kai da kawowa wajen tabbatar da cewa wayannan abubuwan sun zama reality kuma sun auku Allah ya saka musu da alkhairi ko nan gaba wata matsala ta taso ta wani dan uwa da muka ga yana da rauni to za mu yi kokari mu ga inda za mu shigowa abinda muke shirar al'umma musulmi wannan taimakon da muka yi bai isa ba taimakon da muka yi bai isa ba kuɗin makaranta muka biya musu da uniform muka sai musu abinci muka muka ba mahaifiyarsu jalli bai isa ba sun gaya mini mahaifiyarsu ta gaya mini babu wanda ya taho ya kawo mata komai in ba wasu mutanen garabshi da suka zo su kawo mata dubu goma sha biyu da ɗari biyar ko dubu goma sha uku ba ka al'ummar musulmi ku zo ku taimaka musu sannan kuma kes ɗi ne a kotu a samu wasu da za su tsaya kamata ya wannan abin ne kowa ya yi ta gefen da yake iya yi domin mata ko komi karancin abin da kake iya yi ya kasance ta gefen ka an samu wani shi ma ya kama wani ya kama abubuwan sai su tafi daidai muna roƙo Allah ya kwato mai haƙƙin shi Allah ya bada ikon wasu jajirtattu da za su yi aikin da ya fi namu na tsayawa sai an kawo mai diya sai an bada diya ta domin a rage ma iyalai na raɗaɗi shi kuma Allah ya sa ya yi shahada mun gode wassalamu alaikum warahmatullahi